yau laraba ɗaya ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyu wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan april shekara ta dubu biyu da ɗaya muna karatun littafin asfarin albattar fi tasaddi li sahratul ashrar na الشيخ العلامة وحيد عبد السلام بالي حفظه الله kamar yadda nake bayyana wa kullum wannan littafi ɗaya ne tamkar da dubu daga cikin jeren giyar da musulunci ke alfahari da su wajen tunkarar bokaye da 'yan sihiri da matsafa da 'yan duba malamin bai gushe ba yana kawo mana irin amfanin da ke ƙarƙashin alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wajen tinkarar sharrin bokaye da matsafa domin ainihin a warware shi ba tare da an kai bukata zuwa gare su ba bayan da malamin ya kawo mana ainihin wato a nau'ukan sihirin da bokaye suke da irin nau'ukan cutarwar da sihirin yake ya bayyana mana irin alamomin da ake ganewa sannan sai biyo yana kawo irin yadda za a bi a karya kowane asiri sannan daga ƙarshe kawo tahsinatun duk da sihiri wato tsarin da ake samu daga ainihin wato sharrin sihiri malamin ya kawo mana ainihin wato tsari nau'i nau'i addu'o'i da zikirori da matakai har nau'i goma sha biyar waɗanda insha Allahu ta'ala in ka tabbaka su ko ka tabbata wasu daga cikinsu da ikon Allah za ka ga alherin alkur'ani da sunna za ka ga ainihin gamdakatar ɗin da ke cikin dacewa wajen bin ainihin alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to dama wannan ya kawo ne a ƙarƙashin ainihin matsalar rabto asirin da ake wa mutum ya kasa saduwa da matar shi ko ta yarda da shi ko makamantan haka don haka sai lokaci ya ƙure mana ajiya bayan mun shiga misalin da ya fara kawowa akan cewa namuzajun amaliyun lifakkir rabbi misali a aikace na lalata sihirin da aka yi domin ainihin wato a hana namiji saduwa da matashi ko mace ta iya yadda da mijinta shi ake kira arrabtu to malamin bayan ya kawo maka alamomin da ake iya gane wane yana fama da asiri kaza ne shi yasa bai iya saduwa da matashi bai iya ainihin wato haihuwa saboda asiri kaza ko saboda aljami kaza ko abin na tabi'a ne wanta da bata ta haihuwa saboda kaza saboda kaza duk ya kawo yadda za a iya gane abubuwan ɗaya bayan ɗaya sai ce to shi kanshi ya taɓa tunkarar matsaloli da dama game da irin yadda ake kawo mishi alagafata malam wani zai iya kusantar matar shi alagafata malam wanci a rayuwarta tutur ko sun sadu da mijinta ba ta jin daɗi kaza kaza kaza shine sai ce to da misali kwaya ɗaya zai kawo mana ba dan komai ba dan ya zama ƙarin darasi da ƙarin wayar da kai game da irin ayyukan da shi malamin ya biyo warware wancan asiri da izinin Allah malam yace alhalatu kafira halayen da ake kawo mishi suna da yawa wanne ma zuji muta'addida kuma misalan suna da ainihin adadi da yawa abin da yake cewa irin halayen da ya biya warware game bai taimaka jama'a da abin da yawa walakin ni sa'aktafi bi namuzajin wahidin khashiyat at-tatwi yaje sai dai zan takaitu da misali kwaya ɗaya rak saboda tsoron ainihin tsawaitawa me ya faru malam yace ja'ani shabbun bi akhihi allazi tazawwaja منذ usbu'in wani saurayi ne ya zo min da ɗan uwan shi wanda ɗan uwan ya yi aure tun tsawon makonni da dama da suka gabata walakinnahu lam yastati an ya'tiya ahlahu sai dai shi saurayin ya kasa ya sadu da ainihin wato iyalin shi saurayin ya kasa ango ya kasa kusanta amaryar shi ya zahaba ila al-arrafina shi saurayin ya yi yawo ya ji wurin yan duba wa dajjalina da ainihin wato makaryata 'yan damfara macuta waɗanda su ba ma sun iya duban ba ne kawai damfara ce kawai sai suka naɗa ƙasa kamar da muka yi bayani jiya ya shiga ya fita yawon bokaye duk ya je walakin duna jadwa sai dai ba tare da samun biyan bukata ba bai samu wata amsa akan ainihin bukatar shi ba falamma alimtu annahu ilaihin ilaihim ya ce yayin da na san cewa wannan saurayi sai da je wurin bokaye tukuna sannan ya zo guri na talabtu minhu an yatuba taubatan sadiqa sai na neme shi da cewa ya yi tuba tuba na gaskiya domin yi cikakken sharhi akan wannan gaba jiya wanda ba sai an sake maimaitawa ba amma dai babbar magana ita ce kai kanka yanzu da kake aikin rukuya to da dama za ka ga in suka zo maka da mara lafiya sai ka zauna ka tambaye su yaya abubuwan nan suke in duk aka gama maka bayani sai ka dawo ka bincika ice dai ba ku da wasu abubuwa da magori ko bokaye ko masu kaza ko masu kaza suka ba ku to daga nan za ka iya gane cewa an je wurin boka kaza an je wurin kaza an je wurin kaza duk sai ka nuna musu cewa wajibi ne su tuba daga wannan sabon Allah irin wannan bakin zani da farin saki da ƙwarya da ƙoƙo da abubuwa duk da aka ba mara lafiyan ka tarkata su ka sa su su ainihin ƙona su ko kuma kai su kawo maka ka ƙona wa idu yake wa an yukazziba da Jalina. sannan na nemi cewa wannan saurayi lallai ne ya karyata waɗannan dajjalai macuta 'yan damfara ya yadda cewa ƙarya suke yi likai ya siha imanihu don imanin shi ya inganta wayan fa'a ma'ahul ilaji kuma maganin da za a yi mishi ya mishi ainihin aiki ya amfane shi ma'ana zai yiwuwa ka karyata ainihin wato ka gaskata malami kuma ka gaskata boka a dole sai dai ka karyata ɗaya daga cikinsu to wanne za ka karyata karyata boka ka gaskata malami to ne faqala li sai yace da ni ba a da ma zahabtu ilaihim ni din nan bayan da na je wurin waɗannan bokaye zittu ya bi takdhibihim bi a lokacin nema na ƙara samun sakankan cewa da tabbas akan cewa lallai bokaye makaryata ne wa khida'ihim kuma ainihin ha'incinsu da yaudararsu wa ba'atihim da kuma irin rauninsu. ma'ana sai ka je kana hudda da bokaye za ka gane lallai akwai damfara da cuta da yaudara a cikin harkar shi ma yaron ya ce sai da ya je tukuna lallai ya tabbatar da cewa gaskiya ya gane cewa haƙiƙa na cuta ne sun makaratu alaihin rukuya Rahidu ya ce shi kenan sai na karanta a wannan matashi a rukuya ne mishi karatun alƙur'ani wa talabtu minhu sab'a waraqati sidrin sai na nemi da ya kawo ganyen ainihin magarya guda bakwai akbara wa talaba minhum sai na neme su su dangin wannan saurayi mara lafiya cewa na neme su da su kawo sab'a waraqati sidrin ganyen magariya guda bakwai akhbara ɗanye falam yajidu sai ainihin wato ba su samo shi ba domin galibi wasu mutanen ba su san magariya ba magariya ba a tafiya neman ta a daji in ka tafi neman magariya a daji zaka wahalar da kanka ko a zamun nan da da ba titi ita a gefen hanya take fitowa duk inda ka san babbar hanya ce da mutane ke yawan bi ko a ƙauyuka to nan ake zuwa kawai daga ka fita gari kuma daga ka fita gari to ne ta a gefen hanya in ma babbar hanya ka kama ita dai ne ta akan hanya amma ka shiga daji za ka yi ta lulawa ba ka gama gari ba don haka ko yanzu kama hanyar Kano daga nan Zariya kama hanyar Kano daga nan zariya kama hanyar jos daga nan zariya kama hanyar ainihin sokoto daga nan zariya kama hanyar kaduna duk inda ka kama a gefen hanya sai ka ganta amma in ka ɗauka cewa magariya can daji za ka tafi sai kai ta nausawa su ma dai gashi suka je ba su samu ta ba suka ce ko sun samu ne ba su santa ba ko kuma ba su samu ɗin ba ko kuma dai ya akai suka je dawo ba su samu ta ba mun yi ta'aliki a baya cewa da eh, sharɗanta guda bakwai ba lallai ba ne a abin da ya sauƙaƙa kawai sai dai wannan tafa'uli ne neman tabarruki ne da adadi guda bakwai din domin adadi guda bakwai abu ne wanda yake galibi a cikin lissafin hadisi zaka ji an ce kaza su bakwai ko kaza su uku ko kuma alal witiriya saboda witiri ne yayi lamba mara uku biyar bakwai tara sha ɗaya misali to saboda neman irin wannan tabarrukin domin a cikin hadisi annabi yana cewa inna allaha witrun yuhibbul witra Allah ɗaya ne kuma yana son duk abin da yake ainihin ɗaya ko kuma abin da yake ainihin wutiri Allah yana son shi wannan ne sai ainihin malam yake falam ya jidu sai ba su samu ba fa ahbartu sab'a warakatin min shajaril kafur ni da kaina sai na samo musu ainihin ganyen bishiyar kafur guda ainihin bakwai summa daqquha baina hajaraini sannan sai na sa su suka daka suka dandaka tsakanin duwatsu guda biyu eh cewa tsakanin duwatsu guda biyu ba sharadi bane shi a ce sai an samu a'a abin da aka yi amfani da shi ne to a turmi ne a inji ne a menene a dai daka doya da ku kawai makasudi shi ke ya ce shi na sa suka samu ainihin wa ganyen kafin shi ne sai suka dandaka wa wada'atu ha filma'i sai na sanya wannan dakakken ganye a cikin ruwa wa qara'atu alaiha ayatul kursiyyi wal mu'awwizat sai na karanta ayatul kursi da kul huwallahu da falaki da nasi sune ainihin al mu'awwizat Ba ya ce al-mu'awwizatani ko al-mu'awwizatani to falaki da nasu kenan amma tun da ya kawo jam'i al-mu'awwizat qul huwallahu da falaki da nasu inda ya ce qalaqil to qul ya ayyuhal kafiruna da qul huwallahu da qul a'udhu birabbil falaq da kuma birabbin nas amma tun da ya ce al-mu'awwizat to qul huwallahu da falaki da nasu yace summa amartuhu sannan sai na umarci wannan saurayi an yashraba ya sha wannan ruwa wa yaghtasila minha kuma yayi wanka da wannan ainihin ruwa fafa'ala shi kenan yana aikata haka fa sihiru sai asirin nashi ya karye nan take wan fakkarabtuhu wannan kulle shi da aka ya kasa saduwa da amaryar shi shikenan wannan kulli sai kwance fil hali nan take yana sha'ayi wanka nan take gamo da kasawa walhamdulillahi awwalan wa akhira godiya ta tabbata ga Allah tun daga farko har ƙarshe to jama'a kun ji dangane da ganyen ainihin wato kafir kafir bishiya ce ita ma mai zaman kanta kamar yadda kake ganin ainihin nagariya take sai dai tana da wahalar samuwa a kasashe irin namu ɗin an fi samun bishiya ainihin kafir ƙasashen larabawa ɗin da kuma ainihin ƙasashen abin nan da kuma ƙasashen ainihin chinese to amma wallahu a'lam ba harka ta bace shiga daji ban san ko ana iya samu a nan in an nausa cikin daji ba amma dai a iya sani na ban san ana samun shi ainihin anan ba insha Allah ta'ala sai dai ko ina bincika daga bayan lokaci zan zo in yi bayani to kamar yadda ka san ana karya asiri da ainihin wato ganyen magarya haka ganyen kafur to in ganyen kafur ɗin bai samu ba za ka iya samu wannan nan da ke kasuwa domin asali da ganyen ne ake yi to sai dai wannan kafur ɗin da ke kasuwa ya sha bamban da asalin ganyen domin an sanya mishi wasu chemicals an sanya wasu sinadarai a cikin masu ƙarfi waɗanda in kasha za su iya kashe ka in suka shiga idanka za su iya kashe ido to a ƙarƙashin haka in za ka karya asiri da irin wannan kafir farare da ke kasuwa za su san shi kulakulai in aka tashi sai a daka shi ya daku don yana da wuyar daka ma'ana baya yin gari rukus kamar yadda ka san habbatu sauda ba ta yin gari rukus shi ma wannan baya yin gari rukus sai a daka shi in yi burus burus nan shi kenan sai a ɗiba a zuba a cikin ruwa sai a karanta irin waɗannan ainihin surori da ayoyi kul Wallahu, falaki da nafi ko a haɗa da ayatul kursi a hada da fatiha shikenan in mara lafiya ya zo a wannan halin ba zai sha wannan ba saboda waɗannan sinadaran da ke ciki amma sai ya ainihin yi wanka da shi in Allah maɗaukacin sarki ya so wannan asirin zai kare to har ma shi ganyen kafur ya fi ainihin wato magariya ƙarfi a wajen wannan harka to makamancinsu kuma wanda yake na uku da su wanda yake shine na ƙasan su ne ganyen sabara akwai sinadaran da ake dubawa ne ga ganye domin magarya ɗinnan nan ba fa a hadisi ba ne ta zo cewa ana karya asiri da ita a'a bincike ne na malamai sai aka gano shi asiri ɗin nan wani abu wata guba ce wadda take shiga ta ratsa jikin mutum don aka tashi karya magani ko kuma karya asiri ko kuma maganin wata cuta sai a dubi shi abin nan da yake cutar da mutum wani iri ne mai zafi ne to sai a samo abin da ya fi shi zafi ko fi shi gafi akwai bambanci wannan hausar zafi da kuma gafi to sai a samu abu wanda yake mai zafi to ganyen magarya yana da zafi ganyen kafir yana da zafi ya fi shi to ganyen sabara shi kuma yana da gafi. ko kuma in faɗi da wata hausar wadda za ta kusanci wannan yana da bauri da hamami to irin wannan in ka same shi za ka iya ainihin karya asiri da su duka to amma game da kafur ba a ainihin shan kafur irin wannan da ke kasuwa ku kiyaye amma inda za ka iya samun bishiyar katsinko wannan ba wani abu a bace mai tsarki ana iya shanta ana iya wanka ta zo a cikin hadisin bukhari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya isa aka zo mishi da labarin ga wani bawan Allah ana aikin hajji taguwar shi dabba shi ta yi ta kayar da shi sai ta take shi kafin a motsa ya mutu annabi ya ce ku je ku yi mishi wanka ku sanya mishi ainihin wato kaza ku yi kaza sai ce ku yi mishi wanka ainihin wato bima'in wa sidire ku sanya ruwa ku sanya magarya to ita magarya a wannan lokaci kamar yadda ka san matsayin sabulu ne ga ai magarya za a shata za a iya wanka da ita to yanzu da mutum zai mutu ko kuma yanzu haka kai din nan baka da kuɗin sabulu inda za ka je ka samo ganyen magarya ka ainihin daka shi ka zo ka ɗan zuba a roba kana wanka kana ɗibowa kana dallakawa kana cuɗa jikinka yanzu a ga jikinka ya kumfa kuma za ta wanke ka fas fiye da sabulin sallaye jama'a mun gane wannan da kyau ko to ita magarya ɗin nan to tana da wannan to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku sa ruwa ku sa magarya sai ku wanke shi to magarya da aka ce ta shiga cikin ruwan wankan um, mai mutuwa ba tana shiga ba ne a matsayin wanka na ibada amma tana shiga ne a matsayin wankan tsafta domin mamaci za a yi mai wankan farko da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa wanka na biyu za a yi mishi ko a sa kanwa ko a sanya ainihin sabulu ko a sanya magariya wannan bayan an gama mishi wanka tas ya fita sai kuma a zo a wanke jikinshi shi kamar yadda san ake wa jariri wanka Ka ga soso galibi ba a cika sa wa sabulu ba ne ba soso irin na turawa ba galibi dai jariri sabulu ake mulka mishi a jika kawai sai a wanke shi to haka to matsayin magarya din kenan to a ƙarƙashin wannan duk waɗannan abubuwan ana iya karya asiri da su idan wannan bai samu ba samu waccan da ka ji na faɗa yanzu samu kanwa ka zuba a ruwa ka karanta alƙur'ani in mutum ya sha wanka asiri na karyawa insha Allah Zama mun gane wannan da kyau ko shi yasa a cikin magani a cikin ilimi na abib na tibbiya kamar mu ce in a zamanance ne medicine shine in kaza ba zai ba sai ka binciko abuwan in baka samu kaza ba sai ka binciki sinadaran da ke cikin kaza sai ka ga ai akwai su a cikin ganye kaza to sai ka nemo ganye kaza sai ka yi jama'a mun gane ko domin wani ganyen ba a samun shi a nan zaria sai a ce sai ka je sokoto ko sai ka je katsina ko sai ka je yola za ka same shi to yaushe za a ce yanzu yanzu haka za a iya tafiya sokoto ko yola ba zai samu ba to don haka sai a ce tun da nan zariya ba mu da ganye kaza shi kuma ganye kaza an fahimci yana ɗauke da kaza kaza kaza kaza kaza kaza to ai a nan zaria akwai ganye kaza da ke ɗauke da kaza kaza kaza kaza kaza to shi kuma zai tsaya madadin wancan don haka sai a yi amfani da shi ku karanta littafin at nabawi na al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya jama'a mun gane wannan da kyau to a wannan munasaba ce na zo da wasu littafai waɗanda nake son yi wa ƴan uwa ishara na daga cikin dai waɗannan littafai suna daidaiwa ka je ka samu littattafan irin waɗanda Sheikh Dawud al-Anfaqi ya rubuta yana ƙoƙarin bayani akan irin wannan zai kawo maka sai ce ciwukan kunne sai kawo maka nau'ukan ciwon kunne nau'ukan ciwon kunne sai ce to ciwon kunne iri kaza magani kaza ciyawa kaza tana maganin shi sai ce ita ciyawa kaza tana da kaza tana da kaza tana da kaza tana da kaza don ba a same ta ban aka samu ciyawa da ke da sinadarai irin waɗannan to za ta tsaya madadin waccan Jam'a mun gane wannan da kyau ko to ga wani littafi alf ba al-ashabu wan nabatatu at idad salam fauzi gashi wannan littafi mujalladi biyu ne shi kuma wani malami ne aka samu daga cikin likitoci na musulunci da ke rayuwa a wannan zamani da ya tashi sai ɗibo waɗancan littattafai irin su ainihin na ibn sina irin su littattafan dawudul antaki sai ya rinka ɗibo abubuwan da ke cikinsu sai ya ce ciyawa iri kaza sai kawo maka sunan da ake kiranta a wuri kaza a wuri kaza har dai sai ka ji sunan da ka santa ta iya yiwa duk wajen larabci kai dubawa ne baka ma san larabci ba sai ka maka ita da turanci ta iya baka jin turanci sai ka maka ita da faransanci to sannan sai kuma yazo yana bayanai to bayanan da yake yi ne da larabci ainihin yake yi idan ya yazo sai ka maka ciyawa kaza wannan ciyawa da zai kawo ko ganye kaza sai faɗa maka ainihin wato sunan da ake kiranta da ita sunan da ake kiranta da shi in ya kawo maka wannan suna sai kuma ya zo ya ce maka ai ga irin ainihin wato amfanin da ake da ita misali anan ya ce samaku sayyida sai ce ladies smoke da turanci kenan sai kuma ya kawo maka ita da faransanci sai ce to ga irin ainihin wato yadda siffofinta yake ga irin yadda siffofinta yake ga siffofinta sai ce makanu wujudiha a ina ake samunta sai ce takan fito a bakin rafi ko a bakin fadamu ko takan fito a fako ku ji aikin malamai fa duk in ya gama wannan sai kuma ya ce yaushe ne to tafi fitowa don abin mamaki ciyawa nau'i nau'i ce yadda wata sai da damuna take fitowa to wata kuma damuna na yi sai ta mutu sai da rani take fitowa sai ce maka to ita wannan tana fitowa da rani ne ko da bazara ko da kaka ko da kaza ko da kaza in biyu ya gama wannan sai kuma ya ce maka alfawaidu tibbiyya wanda irin amfani ake da ita a wajen aikin magani sai ce ana amfani da ita wuri kaza wuri kaza wuri kaza a zaman nan da kenan sai ce al-istimalul hadith a wannan zamanin da ya ake amfani da ita sai ce kaza kaza kaza kaza ka gan shi mujallabi biyu ne wannan littafi lallai na san aka same shi a yanzu kan zai kai dubu biyar ma ba ya fi ba dan ni kai na sayi shi tun duniya na kwance wajen dubu ɗaya da ɗari takwas domin littafi ne wanda an inganta shi an adana shi ga shi mujallabi biyu jama'a mun gane wannan da kyau kuma duk da haka littafan arabiya ai arha ne da domin ka gwada katon littafi irin wannan idan a medicine ne ko a pharmacy habawa malam sai asusun babanka ya jijjiga jama'a mun gane wannan da kyau amma galibi mutanen mu sai kaji suna koka kai ai ma abin yayi tsada littafin musulunci ba shi da tsada insha Allah to kuma da ganin wannan tsadan ne har za a zo a tsere maka kai ba kai komai ba a duniya ba ka mallaki komai ba kuma sai ka waye gari ba kuɗin kuma wata ran ba littafin kuma ba kuɗin shikenan Allah ya shiryar da mu to jama'a musulmi kun ji wannan kaɗan kenan daga amfanin kafur da sauran abubuwan da Allah madaukakin sarki sa ne bayani anan akwai ta dai da dama ka je ka nema at-tadawi bil a'shab wan nabatat zaka ga malamai suna ta kawowa ka je ka samu littafin al-imam eh, ibn al-qayyim at-tibb an-nabawi littafin at-tibb an-nabawi na al-imam abu nu'aym na النبوي Zahabi الإمام الذهبي الطب النبوي مع suyuti a ga sunan dai a tibbin nabawi za ka yi ta ganin abubuwa da suke kawowa. to annan ne nake cewa har yanzu ban manta da alƙairin da newa mutane akan alhabbatu sauda ba cewa za mu zo muna da darasi na musamman a kanta muhimmancin alhabbatu sauda ya sa muke son mu ware mata wani lokaci daban ko dai a cikin karatun da za mu yi gaba ko kuma ma in an kammala karatun littafin takaf sai zama suna daga cikin abubuwan da za su biyo baya saboda muhimmancin habbatu sauda da ainihin zuma da makamantansu a wannan zamani ya ainihin bayyana dama Allah da yake sanurihim ayatina fil afati wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq lalle ana nan ana nan wata ran sai Allah ya tabbatar da ayoyin shi da kai kanka ko da ku kanku ko a sararin duniyan nan sai ka ga gaskiya ta tabbata a zamanin nan da duk an yi watsi da waɗannan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi falalarsu a ƙurani ko a hadisi ko malaman musulunci sai aka ɗauka ai waɗannan babiyar ra'ayi waɗannan masu tunani ne na gidadanci ‘yan ƙauye ne mutanen da ne sai daga baya aka shiga aka fita aka shiga aka fita sai da ya kai ƙwarewa da binciken malaman musulunci sai da suka gano maganin cutar sida ko aids ko ƙanjamau wanda yake magani ne kasibin amma saboda ba a ɗauki malaman musulunci a bakin kowanne, da ba ma ka jin labarin matsalan eh, malaman ma da suka yi zaman aikin rubuta irin waɗannan tafai, ba ka ma san su da ba ma baka taɓa jin labari ba sai yanzu to amma aka samu wani likita ya ɗan ƙirƙiro wani kafso da za a siyar da kwaya ɗaya naira dubu hamsin sai ka ji shi a CNN a tasha kaza a tasha kaza ana ta bututu amma malaman musulunci tun da aka fara hayaga ga cutar ne suka yi zaman dirshin aka gano da an haɗa kaza an haɗa kaza tun za a kashe kanjamau amma ba a damu da su ba su kuma musulmin abin takaici da mamaki shine ba na sa karatun su ba abin da ya shafe su kowa malanta yake su yi naɗi mai guda ya rike tarbi minta nawa yana ta zikiri ba abin da ya dame shi to kun ga inda matsalar mu take kenan su kuma kafirai reni ya sa fa ba sa bincike game da addinin musulunci shine abin da ya cuci su aristotle reni suna ganin wa yaushe za a ce kuma wasu mutane waɗanda ba girkawa ba har sun san wani abu da za a ɗaga kai ma a kalle su to haka kafirai suke sai da suka yi ta ganin abubuwa na ta fitowa sannan kuma shi kenan nan, shi ne sai su ɗan lallaba in suka ɗan gano abu a cikin musulunci sai su yi wuf sai su shahara labarin abin sai ta aika hanyar su ne aika ba aika ba aika ba yanzu maganar da muka yi misali wani lokaci can karatun mu farko farkon sarmul batar ina jin kasar na sha biyu ko na sha uku ko kasar na tara wallahi alam ba zan iya riƙewa ba amma tsakanin waɗannan kasusuwa ne akan kuloni da kafirai suka ce za su iya yi likitoci suka ce in aka ɗan bincini naman ka irin da jinin ka da me za a je za a iya yin irin ka komai da komai muryarka ka ƙwaƙwalwarka tunani irin naka komai suka ce za a iya irin wannan wannan magana ta fi shekara dubu ɗaya wani malami ya ambace ta a cikin littafin shi ya ce suna ganin za su iya kaza kaza kaza amma suna tsoron kasu je su tambalo rigimar da tafi karfin su kaza kaza kaza kaza su sun gano sinadaran kuma za su yi bincike ne ƙur'ani da hadisi da bincike na abubuwa wannan littafin tuni ya fi shekara dubu ɗaya da rubuta amma abin mamaki musulmi, ba su ma damu da labarin waɗannan abubuwan Allah ya kiyaye a taƙaice malam ya ce sihiru rabbin in kalaba ila jununin ga sihiru rabbin an yi wa wani sihiri don ya kasa kusantan matar shi shi ke nan sai kuma asirin sai ya birkice sai ya juye ya zama hauka in ba kuma ta mun taɓa ishara zuwa ga wannan in aka samu bokan da bai ƙware ba in aka ce ya yi asiri domin wane ya haukace sai kuma ya yi asiri sai zan wane ɗin nan kuma yana ƙin wanci in aka ce yi asiri wane ya ƙima ta shi in bokan bai ƙware ba in ya tashi bai ƙware da usulu sihiri ba science ilimin da ake har haɗawa a yi asirin ilimi ne mai zaman kanshi sai an kace sihiri ƙarya ne oho kamar ka ce wa 'yan boko medicine ƙarya ne ka ce musu injiniyarin ƙarya ne ya rage kai da su mun gane wannan sihiri gaskiya akwai yana iya faruwa ilimin shi to wannan tabbatar da afkuwar shi da samuwar shi kenan wannan ba ta lazimta cewa ka gaskata ka ce musulunci ne a yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa to me hukuncin musulunci akan shi shine kafirci to in ka gane wannan kamar ka zo ka ce wa dan adam ne ai godiya ba ta haihuwa shaki a ah, ba ta haihuwa mun gano martabawa ne ya hau doki kaza mun gano martabawa ne ya hau doki kaza dan kwallo kaza ya hau kaza shin godiya ba ta haihuwa ya aka aka samu doki jama'a mun gane wannan da kyau to don haka sihiri din nan gaskiya akwai shi to wani inda bai kware ba ka je aka ce ka yi wa wani sihiri don ya soma ta shi ko ya ƙara son ta shi kenan aka tashi sai a yi mishi asirin sai ya zama duk wata mace da ke da alaka da shi sai zan ya mata soyayya soyayya irin ta al'alakatul jinsiyya yana son uwashi irin son da yake wa matashi ma'ana yana so rinka saduwa da uwashi yana son saduwa da ainihin kashi. yana son saduwa da kanwashi me yasa saboda bokan bai kware da ka'idojin ba zama mun gane wannan da kyau ko ɗaya kenan ko kuma yi asiri wane ya ainihin tsuwance a ce kishi ya ta ta sa a asiri wane ya na ka ta sai a yi mishi asirin da zai tsi dukkanin wata mace hadda ita wadda ta sa aka yi asirin hadda uwar duk wata jinsin mace dai sai ya ta to duk wannan ya kan faru to inkilab na ainihin tsiri shine malam yace ga wani an yi mishi asiri dan ya ainihin gaza saduwa da matar shi sai abin ya birkiɗe sai zama mishi hauka malam yace kana shabban aqila akwai wani saurayi mai hankali Walakin Nahu yau na dakhala bi zawjatihi kalaba haluhu sai dai ranar da ya tare da matar shi nan take sai halin da yake ciki na lafiya da hankali ya birkice ya juya fa hadathat lahu halatu rabb sai halin asiri ya same shi ne ya kasa saduwa da matar sunnan kalabat ila jununin daga nan kuma sai abin ya birkice sai ya juya ya zama ainihin hauka sai malam ya ce wankilabu halati sihiri كثير hudusi في هذه al-ayyam birkicewa halayen sihiri yana yawan abkuwa a waɗannan zamunna waɗannan kwanaki waɗannan lokuta da muke ciki ma'ana a waɗannan zamunna akwai ƙarancin ƙwarewa da bokayen suke fama da ita shi yasa su da dama da sun yi asirin sai ya rikide sai zama wani abu da sun yi asirin sai ya rikide sai zama wani abu aka san abin da ake so me yasa li jahli saharati bi fununi sihiri saboda jahiltar da su bokayen suka yi wa fannonin sihiri din wato inda ka kware kamar ilimin nan ne da ake koyarwa a ce asiri kaza ka ji alamomin shi ka ji alamomin shi ka ji matakan da ake ɗauka asiri kaza ka ji alamomin shi ka ji alamomin shi ka ji matakan da ake ɗauka sai baka natsu ka koyi abin yadda ya kamata ba sai ka je an yi wa yarinya akan sihiru tafriq an yi mata asiri don a raba ta da wannan saurayin sai cuta ta same ta rashin ƙwarewa ka sai sa sai ka fahimci an yi mata siri ta atulin zawaji ne an yi mata asiri ne na taba aure gaba ɗaya a halin shi ne asirin ya yi mata ne don tabar wani a matsayin saurayinta kawai to kai kuma sai ka fahimci don tabar duk wani saurayi to kaga kai ma yanzu an samu rashin kwarewa tare da kai ka wahala ka wahalar da ita ka wahalar da danginta haka shi ma boka in ya jahilci fannonin yadda classification da categories na sihirin yake kashi kaza kashi kaza kashi kaza sai zai ɗauko wannan ka'ida sai durmusa ta cikin nan ana asirin sai canza daga yadda ake son shi sai ce kalmar atillati bahabat ila sahir kamar wata mace wadda ta taɓa zuwa wurin boka biya ya amala li zawjiha sihran domin shi bokan yi wa mijinta asiri ya yakrahu jami'an nisa'i illa hiya ita ta sa ai wannan asirin ne don shi mijin ya ki dukkan wata mace in ba ita ba to kaga ita ne take nufi anan duk wata mace da ya kamata ya aura ko ya nema ya kita abin da take nufi ne wa fi'lan amila laha sihran wa wada'atu li zawjiha fi ta'ami a aikace kuwa sai ita wannan mata ta yi mijin nata asiri ta sanya wa ainihin mijin nata wannan ainihin asirin a cikin abinci fa'iza bi zawjiha yakrahu jami'an nisa'i ke nan sai ga ainihin mijin nata yana ƙin dukkanin mata hatta zaujatihi hatta zaujatihi lil ghaya har ita matar tashi da ta sa aka yi asirin bal innahu tallaqaha kai daɗin gushi ma ita kanta ba maƙi ba sai ya sake ta fa zahabat az-zawjatu lis-sa'iri marratan ukhra Muya kulla laha sihira. nan da nan matar nan ta sheka ta tafi wurin wannan ainihin boka boka boka al'amari ya rikice da mutu arnan ya haye ya tsallake nan ta zarce mishi ta zarce mishi lahira malam yace al-muhimmu خر الشاب على وجهه يمشي في القرية ويصيح كالمجنون abin da nake so ka gane mafi muhimmanci a cikin wannan labari nan take sai wannan saurayi ya birkice nan kamar ya yi maka salon magana ne da yake sarra shabu ala wajihi kamar ka ce saurayin ya faɗa akan fuskar shi ya mushi fil a'a yana nufin nan take sai saurayin nan ya birkice a ƙauyen nan yana yawo a cikin alƙaryar nan yana ihu kamar mahaukaci ma quri'a alahu alal ma'i wa sidri wa shariba wa a akala wa ata ahlahu yayin da aka samu ruwa aka karanta wannan saurayi ainihin ayoyin alkur'ani aka hada da magarya a cikin ruwan saurayin nan ya sha ya wanka nan take hankalin shi ya dawo jikin shi ya ci gaba da saduwa da amaryar shi walhamdulillahi wahdahu godiya ta tabbata ga Allah shi kadai jama'a musulmi kun ji wannan ina fata an gane to idan kana so wannan kuma daɗin dushi ne ni ne zan bayyana muku wannan cikon wannan fasli ainihin game da tsari ka samu tsarin jikinka da 'ya'yanka da iyalanka daga duk wani sihiri da za a mako samu ganyen magaryan nan ka samu ainihin ganyen kafur ɗin nan ka haɗa su a ruwa ka karanta gwargwadon abin da ya sauƙaƙa maka na alƙur'ani ka kiyaye da kyau na ce maka ganyen magarya da ganyen kafur sai ka haɗa su sai ka ainihin wanka ka ainihin sha in Allah ya so duk wani nau'in asiri da aka mako maka zai kama ka da izinin Allah in ku ya kasance ka samu kanka a halin rashin samuwar ganyen kafur ɗin nan haɗa kafur ɗin da ka sani wannan da ake cewa ana sanyawa a cikin fantimoti da adaka da akwati ka daka ka haɗa da ganyen magariyan nan ka karanta abin da ya sauka na alƙur'ani ka karanta addu'in nan na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka aske gashin hammatarka gashin mararka ka aske gashin kanka ka yi wanka tas a ce ina ma aska samu wannan kai ɗaya biyu uku ko ka kai zuwa bakwai in sha Allahu duk wani asiri da aka mako maka ba zai kama kai ba zai ci ka da jama'a sai a kiyaye wannan wannan mun kawo ne domin mutane a ƙara rushe laya da bori da bokanci da guru da kambu da rubutun sha duk ka aje musu abiban su gefe guda babu laifi sai ka ainihin wannan domin ka samu tsari insha allahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu duk irin waɗannan abubuwa haka abin da ya shafi gidanka sai ka samu gidanka kana jin tsoron wani zai zo ya zubar da asiri wani zai zo ya kaza sai ka dandaka ganyen magaryan nan da ainihin kafur din nan ka zuba a ruwa ka karanta irin waɗannan ayoyi na alkur'ani waɗanda mun yi su a baya in ma ba haka ba kowace aya kowace sura ta alkur'ani karanta Allah ya ce wa nunazzilu min alkur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minina babu laifi ka dan kawo ruwan zamzam in kana da shi saboda hadisin ibnu majah ya ce ma'u zamzam shiru shuriba lahu to sai ka bi in za ka yi wa jikinka ne in za ka yi wa 'ya'yanka ne za ka yi gidanka ne duk sai ka bi sai ka yayyafe duk wani asiri da aka zo aka zubar a gidan ana zubarwa yana sauka ƙasa asirin ya lalace don haka maganar ya aiki ma bata taso ba tunda yana sauka ƙasa ya lalace sai ka ka zauna lafiya to amma matsalar da take faruwa shine maganar da wahidi jiya ya faɗi rashin yaƙini yake damun mutane sai ka rinka gani kana ganin digirgire ne kan tafi ne bayan shi kuma yake kan tafi mun asara Allah ya kiyaye in ba kuma tafi jama'a jiya na ɗauki wani alƙawari gane da matsala ta goma da malamin nan ya kawo akan cewa karanta ayatul kurfi kafin mutum ya bacci to na ce ainihin mun jiga hadisin Abu Huraira da Annabi sallallahu alaihi ya ce lallai shaitanin na ya gaya maka gaskiya duk da cewa shi makaryaci ne na yi mana alkawari dama jiya cewa kasar ɗin jiya shine kasar na saba'in da ainihin bakwai yau shine kasar na saba'in da takwas to in Allah ya so za mu karanto daga hadisin nan na ainihin wato al'imamu abu huraira imamu sunna fi sahaba in sha Allahu ta'ala wannan hadisi fiqhun da ke cikin shi yana da matukar yawa amma babban abin da muke nema na daga fiqhun shi ne malamin nan ya yi sharhin hadisin nan abin mamaki fiye da shekara ɗari bakwai da suka wuce ya tattauna matsala dangane da aljanu matsalolin da yau sai ka ji ana cewa shak wane shak wane shak wane duk shaka-shakansu ba su sani ba jama'a mun gane wannan da kyau ko to wannan babu shakka shi yasa akwai bambanci tsakanin ashehu da kuma irin wannan shak wane da zaka ji ana sanar da wa'azin ƙasa gaba ɗaya shakwa ne shakwa ne shakwa ne wallahi shaka ne da basu wuce shashakar da bahaushe yake dafa da rana tsaka yana sa yaji da mai yana ci ba abin da suka sani a cikin su sai dan banzan jahilci wallahi amma in ba haka ba da hadisin nan na Abu Huraira yana cikin Bukhari yana tabbatar da aljanu suna iya rikida su zama mutane yanzu ba mamaki majalisun nan namu inda muke sallar nan ba mamaki wani cikin ku ɗalibi aljani ba mamaki a ba abin mamaki ba ne sam babu abin babu mamaki a cikin ma'aikatan ofis ɗinka akwai aljani babu mamaki cikin kwastomominka a kasuwa akwai aljani duk babu mamaki akan wannan za ka zo ka je abu huraira duk sai da ya gama ɗauki ba daɗi da mutumin nan shi ta aiki mutum ne sai da ƙarshe annabi ya ce kai ka san abokin jayayyar nan naka koyi cewa ai ai shi dani ne in kai ne lokacin kuma sai ka hau kirkata ka ji ihu bayan hari da me yasa ba kai ba kaga ashe babu alaƙa. yasa aka ce Allah daren matsoraci in ka haɗu da abu aka ce maka kaza kaza kaza kaza sai ce kai da ga ciki ya wuce ta gefen ka sai kuma ga lokacin mutum ya razana ashe tsoro ƙarya ne inda za a gane ƙarya ne ashe da ka sani da ka ji tsoro da baka sani ba fa baka ji tsoro ba to ashe tsoro ƙarya ne dan haka Khalid bin ya ce Allah wadaran matsoraci yace sara da suka a jikina ya fi tamanin tabo a jikin Khalid yana kwance kan tabarma zai mutu Ya ce Allah ya daren matsoraci sara da suka a jikina tabo ya fi tamanin ce ba wani bala'i da ban shiga ba na yaƙi a duniya ba wani surkuɗi da ban shiga ba Ya ce amma ga ni yau zan mutu akan keso akan tabarma kamar tsohuwa mai sai da rogo ma'ana ko ka ji tsoron Allah ya sa za ka mutu cikin wahala haka za ka mutu cikin yanzu akwai tsohuwar da yake duk wani dan muciya san ta nan muciya duk tijiya ce mota ta buge ta wajen shekara goma sha biyu da suka wuce ko sha uku ba ta taɓa shiga mota ba saboda gaba ɗaya ita ba ta yadda da mota ba ana nan wata rana da almuru kuwa ta baro daidai gidan iya kenan za ta taho a ƙasa sai mota ta kwashe ta ko fasa ba ta ba nan take ta mutu ka gani qul innal mawta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum mutuwa da kake gudu sai ta same ka amma ita tsohuwar hakika ba mutuwa take gudu ba a'a mutuwa a haɗarin mota take gudu Dan haka daga sabon gari lokacin ana shigo mota zuwa muciya taro kwabo biyu ita kam a ƙasa take takowa ba don ba ta da kuɗi ba don tana tsoron kada mota ta kashe ta ashe mota ce ajalinta to shi yasa in aka ce hayya al jihad fito in Allah ya nan ne sanadinka nan ne ka in ba haka ba ka gama sara da su ka kakaf sai ka je ka mutu akan keso ga Khalid bin Walid ko kuma ka gama tsoron ka kakaf me kake tsoro yaƙi ya biyo ka haɗaka shi yasa yake Allah wa daren matsoraci jama'ar musulmi kun ji wannan shine ainihin hadisin Abu Huraira nake so in gaya mana hadisin da aka ce gashi Abu Huraira an bashi aikin tara zakka wani kuma yana zuwa ne mai fata to ɗimbin ilimin da ke cikin hadisin nan na cewa ashe aljani na iya rikida ya zama mutum ko ya zama wani abu ashe aljani na yin fata ashe ana iya magana da aljanu ashe aljanu na iya magana ashe kaza abin mamaki zai sai ka ji an ce shakwa ne na kungiya kaza ya ce ba za a yi magana da aljanu ba ƙarya ne ba a magana da aljanu aljanu ba sa sata to gashi dai cikin fathul bari littafin da alhafizu shaukani almajirai suka ce ala gafata malam ba kai mana sharhin bukhari ne saboda shaukani yana karantar da al-bukhari a ƙasar su ƙasar qatar sai yan bid'a suka ce su fa ba su yadda ba yaya za a zo ana irin wannan karatu saboda ƙasar qatar ƙasa ce wadda daba ce ta 'yan shi'a daba ce ta 'yan mazhaba to bukharin nan kuma ya yi karo da duk wani wanda ya saba sunna muhammadu musulun allah sallallahu alaihi dan haka sai in aka zo ana karatu ya fi hankalin shi ya tashi sannan sai suka yi zanga-zanga suka ce sai a daina karatun ashe a cikin almajiran shaukani akwai wasu asali tsofaffin 'yan daba ne suka tuba. ai ba a rasa su a ko'ina manzo Allah ma ba yana da tsofaffin yan daba da suka tuba ba su sai na Umar to kowa yana da amfanin shi ai ku su ma ran nan sai taurin su ya motsa tsin ya motsa sai suka yi layi tun daga kofar masallaci har zuwa kofar gidan shaukani suka yi ainihin fitar da titi haka hannu da hannu suka haɗa haka hannu da hannu ma'ana suka fitar da ɗan ƙaramin kwararo cewa malam ya fito da bukharin shi a karatu ba haka ba sannan ne za a yi tashi hankali to karatu ya karatu suka ce malam ba kai mana sharhin bukhari ne shine ce la fatah ba'da al-fatih ai bayan fatihu makka babu sauran wani fatihu makka bayan cin makka da yaki kuma la hijrata ba'da al-fatih ba sauran hijira bayan an ci makka da yaki. to haka la ba'a ba'da fatihul bari bayan fatihul bari ba wani sauran fatihu kuma in dai sharhin bukhari ne babu shakka kafin ibn hajar an tabbatar da su karmani su ainihin wato ibn jamra ibn abi jamra da sauran malaman da suka yi sharhin bukhari ba su kama kafa ibn hajar ba to kuma bayan ibn hajarin har yau ba a samu wani malami da ya zauna yau bukhari aiki kamar yadda ibn hajarin ne ba sai alhafizu badruddin al-aini a cikin littafin shi mai suna umdatul qari da ainihin wato al-qastalani a cikin littafin shi irshadu sari dukkan su nakaltowa suke daga fatul bari su dan gyaggyara wasu yan kalmomi kai sai su wuce zama mun gane wannan da kyau to gashi mai littafin nan duk ya tabbatar da ana iya magana da aljani ana iya ganin aljani in ya rikida ana aljani na iya fata a takaice dai imam bukhari ne ya ainihin tun kudo matsalar tun farkonta yace babu idza wakkala rajulan fataraka alwakilu shay'an fa ajazahu almuwakkilu fa huwa ja'izun wa in aqrabahu ila ajalin musamma jaza imam bukhari yace idan aka ce kai ɗin nan ka wakilta wani wane e abin da muke so da kai ka rinka kula da shagon nan ko ka rinka kula da gonan nan ko ka rinka kula da dukiyan nan ko na baka ainihin ajiyar sto ɗin nan sai shi wannan da ka ba ajiya sai ya ainihin ɗauki wani abu daga cikin abubuwan nan da ainihin wato ka ba shi ajiya sai ya ce ya ba wani ko ya ba na bashi ko ya ainihin eh, ɗauka shi kuma ya ba wani ajiya sai kai ka zo sai ka bincike shi yaya aka yi sai ce ai ranka ya daɗe na ɗibi kwalin omo daga shagon nan na ba wani ko na ɗauki buhun siminti na ba wani sai ka ce to ai ba komai ko haka ya halatta ko bai halatta ba bukhari ya ce ya halatta an ban maka jiran shago sai mai gida ya zo mai gida na ɗibi ainihin buhun sukari guda biyu na bayar da bashi sai ce a to ai ba komai imam al-bukhari yace haka ya halatta jama'a mun gane wannan da kyau ko sai yace wa qala usman ibn al-haytham abu amr wa haddathana auf an muhammad ibn sirina an abi hurairah radiyallahu anhu qala imam al-bukhari yace usman dan al-haytham wato baban amr ya ainihin ce da mu aufu ya ba shi hadisin da ya karɓo daga Muhammadu ɗan Sirina daga Abi Huraira Allah ya ƙara mishi yarda. wannan shine bayanin da ne mana ajiya jama'ar musulmi akan cewa ainihin wannan magana da Bukhari ya ce wa qala Usman bin al sai wasu malamai kamar yadda muka karanta can cikin ainihin wato shi littafin Asfarin al batta. suka ce wannan mu'allaki ne mu'allaki shine shi a takaici wato wannan Bukhari ya share wanda ya karbo hadisin auren shi muka ji cewa ingantacciyar magana gaskiya wannan magana ba ta aliki ne a hakikanin abin da ya faru imam bukhari in yi haka yakan kawo rarrabewa ne tsakanin abin da ya koya a makaranta da wanda ya koya ainihin wato a wurin hira shi da malamin shi malamin shi in ya karantar da shi hadisi da nufin zaman karatu in ya zo zai karantar da nashi ɗaliban shi bukhari sai ce haddasana ko kuma in zai rubuta a nan sai ce haddasana in kuma ainihin garin wata munasabar hira ce ta haɗa shi suna cikin magana da malamin shi sai malamin shi ya bashi wani hadisi to in ya zo don ya bambance sai ce ƙala wannan ainihin ita ce ingantacciya daga cikin maganganun da su malamai suka yi muka yi ishara a cikin cewa a je a samu wannan littafi mai suna taghliqut ta'alif ala sahihul bukhari to a cikin mujalladi na uku wanda wannan asalin littafin da ke na mujalladi biyar ne ta haƙiƙin ainihin sa'idu abdurrahman musa al-qazqi ko al-qazqi al-qazqi al-qazqi shine asalin ainihin wato nasbashi wannan malami shi ta hakikin littafin ya zama mujalladi biyar sai ka samo daga cikin ainihin wato shafi na ɗari biyu da da uku zuwa ɗari biyu da da biyar har zuwa ɗari biyu da da bakwai insha Allah in ka karanta za ga gamsassun bayanai akan haka kuma ka karanta muqaddimar da yawa wannan littafin wadda ta faru a cikin mujallabi guda ne wato mujallabi na ɗaya na wannan littafin yayi ne akan hadisi mu'allaki da kuma ta'aliqat na Imam al-Bukhari anan ne zaka sha karatu ka gangare Allah ya taimake mu to shine sai ya ce Abu Hurairah kala ya ce wakkalani Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi hizbi zakati ramadana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin sani ni ne wakilin shi game da kula da zakkar da kai ko zakar kome jama'a mun gane ma'ana abu hurairan nan da kuka gan shi shi ma tsohon manaja ne wani tsohon darakta ne shi ma kuma wane ne ya ba shi wannan ainihin hukumar ya kula da ita zan Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan sayyidina Umar ya taɓa naɗa Abu Huraira ya zama kantoma ainihin na ainihin wato wata ƙasa daga cikin ainihin ƙasashen shi ita ce ƙasar Bahrain ta yanzu Abu Huraira ma'ana shi ma tsohon gwamna ne wane mutum shi yasa an kace kai ba za ka yi siyasa ba kai malami ne wa ya gaya maka sahabbai sun yi siyasa me siyasa shugabanci ka fito a tsaya takara a shiga a fita ka ci zaɓe a tabbatar da kai sahabbai sun yi wannan za a fito a ce wane ya tsaya takara wane su saka mishi ƙuri'a wane bambancin siyasar sahabbai su suna siyasa ne a siyasatu shar'iyya ne ri'ayatin ra'i wa ra'iyya ka karanta littafin ibn taymiya mai irin wannan title ɗin sunan ɗaya kenan na biyu ba sa magun magun wajen ƙuri'a ba sa danniya in aka ce an kayar da su ba zuwa kotu zama mun gane wannan da kyau shi yasa kai ma a matsayinka ustaz ne mai kula da addini kar ku wa fasikai yan iska da yan daudu da kawalai da area boys su ne za su fito takarar gwamna su ne za su fito takarar ciyaman su ne za su fito takarar kansila kar ku sake ku ba su dama irin wannan ku masu kula da addinin ku fito ku yi kantan na gaskiya ku yi alkawarin gaskiya sannan mutanen gaskiya su fito su mara muku baya ko taro ku ba su ka'ida kenan wanda duk zai saka maka ƙuri'a ya saka maka saboda Allah saboda ya ga gaskiya da gaskiya ne ku kuma talakawa da ake zuwa ana kullo omo don gangami biyu da sabulin sallahi da firimiya a zo a haɗa muku wallahi sallahi ka tabbatar da cewa ka gama asara gaba ɗaya ma'ana kai jaki ne kenan baka da ra'ayi baka da manufa sai a baka sabulin sallahi shikenan sai ka je ka saka wani ƙuri'a wanda kai ka san ba shi ya dace sannan sai kuma ku zo ku kewaye gidan ciyaman gidan kansila me kuke nema a wai ana neman kansila uwata ta mutu ya baka likafani da bai ci kansilan ba fa shikenan tsirara baka je ka rufe uwarka matarka ta haihu wai kansila ya baka kaza a'a ana nada ainihin wato hukuma ne don ta yi aiki na hukuma tukuna in aikin hukuma ya tabbata sannan babu laifi sai a zo ana taimaka a ɗaiɗaikun mutane amma irin waɗannan larurorin yau da kullum wannan ya zo jakin shi ya ɓata siya nan ya sai mishi wannan ya zo ya karye a sai mishi wannan ya zo yan fashi sun kwace mai babur a sai mishi to da yanne siya zai ji da shi shi yasa in aka yi a tsaya gaskiya da gaskiya kai kuma ka san cewa ba mulki ne za ka je kai na naka kwashi kuɗin jama'a ba ga abu huraira yana ainihin an naɗa shi gwamnan nan da aka tashi tafiya official car ba a ce a nemo 505 ba ba a ce a nemo pijo ba a ce a nemo ka a sai ce a samo jaki da mangala umar ya ce jaki da mangala ya ce eh, a samo har da takunkumin shi ranka kai daɗe a bani ya isa to baby gab kuma masu rakiya ya ce a ku banni ni kaɗai haka aka naɗa shi tun daga madina har zuwa ƙasar bahraini akan jaki ya tafi yana isa assalamu alaikum jama'a ga sabon ganna ya shigo aka yi ta dariya ana tafi sai abu huraira sai abu huraira ta barci ta barcin gaskiya ke ne ka gani abu huraira dan haka ba wanda yake jin haushin shi in dare ya sai ya fito yana wasa da ƴaƴansu o jiyo jiyo o eh an rufe kan gwamna an rufe kan gwamna eh shi haka ka je ka karanta tarihin khafi al-baghdadi in ka da shi karanta littafin as-sunnah qabla at duk za ka ga bayanai akan haka shi yasa karka ce kai malami ne ko ustazai ne za a zarge ku a'a inda za ku fito ku yi practicing abin ku tsara abin ku yi aiki da abin yadda ya kamata a nan ne mutane za su ga alkiyabatun rashida shiryayyen shugabanci wanda yake akan shirya a in ku da ku ba makiyan ku za su yi da makiyan ku sun tsaye da yan takarar gwamnoni guda biyu ɗaya a jihar Taraba ɗaya a jihar Benue sai da jihar benue din nan gidan gwamnatin jihar benue an tabbatar sai da ya zama cibiyar yada addinin kirista a nan yake propaganda ya mai da shi clinic ya mai da shi asibiti yana kula da mutane yadda da an zo zaɓe na gaba kawai shi ke sai shi haka na taraba ya rinka kyautata musu akan addini ya rinka wa mutanen shi aiki jama'a gari bai manta da su ba da aka tunkuɗe su bayan yan watanni da ya zo karo na gaba zai tsaya takara me yake cewa ya mutanen jihar Taraba kun dai fanni ni ne mutumin ku dole in ne kaza kaza ba sai na ce komai ba kun san na fara aiki aka cire ni ku koma da ni ku ga karasa aiki nan da nan sai aka yi tafi sarkin kamfen ɗin shi ya miƙe ya ihu ya ihu aka yi shikenan gashi nan yanzu yana taimaka mutanen shi yana taimaka addinin shi kuma yana wa mutane aiki domin kuɗin da gwamnati take da shi ya isa duk wani da ke cikin jihar talaka ko mai wadata kowa sai an faranta mishi rai da gwargwadon halin da yake ciki kuɗi ne maƙudan kuɗi sun fi ƙarfin hankali to ba a yarda ka kwashe kuɗin jama'a ka je ka ainihin wato ture gefe guda kai ka je ka mutu ka je ka basu hannun turawa ‘ya'yanka iyalanka su zauna cikin wahala al'umma ka kuma ka basu cikin tsinuwa ai na taɓa buga muku misalin wani tsohon gwamna professor ambrose ali na ainihin jihar eh, dandal tada gwamna ne wanda ya kyautata wa mutanen shi ya ji tausayin su ya yi musu abin da suke so yana mutuwa sunan shi aka ɗauka aka sa jami'ar eh, jihar Edo State University aka sa Ambrose Ali University ƙauyen su garin su ya kyautata musu ya gyara kowa yana shi mishi albarka da ya zo rasuwa duk rashin lafiya da ta kama shi cuta da menene wahalhalu sai da duk dukiyar shi ta ƙare amma mutanen garin nan ba su gaza ba kada gwangwani suke a coci ranar Lahadi a tara maƙudan kuɗi a je a yi mishi magani sai dai da Allah ya ajale shi to ka gada ka gani kai yanzu kana ganin cewa nan gaba nan da shekara ashirin ko talatin ko sittin in ka sauka mulki jama'a za su iya kaɗa gangami a masallaci su ce jama'a tsohon gwamnan nan mutumin kirki kana jin za a iya haka to ka auna da kanka ko mawaƙi cewa ya ko ya ɓata ya sani ko ya gyara ya sani ba sai an yi jawabi ba hausa ce Allah ya shiryar da mu ba shi dai Abu Huraira yake cewa ni aka wakilta ni ne manajan manzon Allah wajen kula da tara ainihin zakka wajen kula da ita fa'ata ni atin sai wani ya zo mini faja'ala yahsu min at-ta'am sai rinka sace abincin da nake tarawa fa asastuhu sai na kama shi wa qultu za mu zo mu karanta sharhin hadisin nan gaba gaba a cikin fatihul bari zaka ji abubuwan ban mamaki da ban sha'awa da burgewa yace sai na kama wannan barawo wa qultu nace da shi wallahi la arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na rantse da Allah sai na ɗaga ka sai na kai ka wurin manzon Allah sai na ɗaukaka magana ka na kai ƙarar ka kala sai ainihin mutumin yace inni muhtajun kai kai mini haƙuri don Allah kai min arziki bukata ce ta kai ni ni ne bukata ne wa alayya iyalu ina da iyalai ƴaƴa da mata da yawa wali hajatun shadida kuma ina da matuƙar bukata shi ya kai ni da fata kala abu hurairah yace fa khallaitu anhu sai na ainihin rabu da shi fa asbahatu sai gari ya waye fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah yake ya aba huraira ya kai abu huraira ma fa'ala asirukal bariha ina kamamman ka na daren jiya mutumin da ka kama daren jiya yaya kuka yi قال أبو هريرة يقول قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وإيالا أي يا كاو كوكا بكاتا كي بيوا تكيش هكا هنا دا تنبي يا عليكما فرحمته فين بتوسعين الله سركي أبو هريرة fa khallaitu sabilahu ina rabu da shi qala amma innahu qad kadhabaka manzo Allah yace ƙarya yake maka wa sayaudu kuma sai ya dawo fa araftu annahu sayaudu Abu Huraira yace ni kam sai na san lallai dahir tabbas zai dawo me yasa sai ce ne kauli rasulullahi sallallahu alaihi saboda manzo Allah ya faɗa su in dai Allah ya faɗa shi kenan kawai duk duniya zata ta tashi sai sun san abin zai faru kawai innahu sayaudu abu huraira yake tun da manzo Allah yake zai dawo zai dawo din tuhu dan haka sai na dakata ina tsaron shi gani ina jira in ga zai zo shi kenan ka sai zo faja'ala yahsu min at-ta'am sai ya zo rinka tattara abincin yana kwasa fa akhadtuhu sai na kama shi fa qultu nace da shi la arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bi kan lallai sai na daga matsalaka sai na kai karaka ga manzon Allah kala yace da'ani fa inni muhtaju dan Allah kai min arziki ka rabu da ni bukata ce nake da ita ni ne bukata ne wa alayya iyalin ina da iyalai da yawa wala a'udu ba zan dawo ba fara in tuhu fa khallaitu sabilahu sai na rabu da shi na bi tausayin shi na kyale shi fa asbahatu gari ya waye muka waye gari fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya aba huraira ya kai abu huraira ma fa'ala asiruk Kaman manka na jiya yaya kuka yi da shi wanda ka kama barawanka qultu ya rasulallahi shaka hajatan shadidatan wa iyalan ya kawo kuka ne ya manzon Allah ya ce yana da matsananciyar bukata ne yana da iyalai masu yawa farahimtuhu sai na ji tausayin shi fa kallaitu sabilahu sai na rabu da shi qala amma innahu qad kazabaka annabi yace ƙarya ike maka ya sayaudu sai ya dawo farasattu salisa ni ko sai na sake fakon shi karo na uku faja'ala yahfu min at sai ku gashi ya zo yana tattara abincin nan yana sata fa akhadtuhu na kama shi fa qultu la arfa'annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nace lallai sai na kai ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa hadha akhiru salati marratin wannan shine karshen dama ta uku da ka samu to daga yau ka gama cinye rabonka innaka tazumu Allah ta'udu thumma ta'udu Ka ne ta min karya cewa wai ba za ka dawo ba sai kuma ka dawo to daga yau kam ta ƙare kala wannan sai mutumin ya ce mishi da'ani ka rabu da ni wa allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha kyale ni rufa min asiri kaka kai ni babbar majalisa kaka kai ni babbar kotu Don Allah zan karantar da kai wasu kalmomi wasu maganganu waɗanda Allah zai amfanar da kai da su. Kuntu ma hunna abu huraira da doji an ce Allah zai amfanar da kai sai na ce waɗanne kalmomi ne kala sai ce iza awaita ila firashika in ka tafi za ka kwanta shimfiɗarka za mu zo mu ji riwaya za ta ce da rana ne da daddare ne ma'ana in dai har za ka kwanta ko baccin rana ko na dare fakara ayatul kursi sai ka karanta ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum al wato suratu baƙara, aya ta ɗari biyu da 255 hatta tahtima al-ayata har sai ka kai ƙarshen aya ta suratu ainihin wato baƙara ta wannan ainihin ayatul kursi ayan nan ta ayatul kursi ka karanta ta duk sanda ka zo zaka kwanta zama mun gane fa innaka lallai kai abu huraira in har ka aikata haka lan yazala alayka min allahi hafizu ba za ka bushe ba kana samun wani mai gadi Allah zai kawo wani mai gadi ya tsare ka wala naka shaytanun wani shaiɗani ta ƙadari bai isa ya kusance ka ba hatta tusbiha har sai gari ya waye maka fa khallaitu sabilahu abu hurairah yace sai na rabu da shi fa asbahtu shikenan gari ya waye mini fa qultu fa qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai zan Allah yace da ni ma fa'ala asiruka albariha ya aba hurairah kamamman ka na daren jiya albariha ita ce daren jiya wanda ka kama daren jiya ya kuka da shi قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني biha, بها فخليت سبيله ya ce da ni ne zai karantar da ni wasu kalmomi wasu maganganu waɗanda Allah zai min amfani zai bani amfanin su zan ci amfanin su wurin Allah sai za na rabu da shi kala sai annabi ya ce mahiya waɗanne kalmomi ne ne karantar da kai kuntu sai na ce قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية أي تيواي إن جيوان كنت أنكرت آية الكرسي حسناتك آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم في النوم يتي أنكرت حقا شيء وقال لي كما شيئا نمتن يتي ولن يزال عليك من الله حافظ ba za ka gushe ba kana samun wani misali zai zo ya tsare ka daga wurin Allah Allah zai turo shi wala baka shaitanin hatta tusbiha kuma wani shaitani ba zai kusance ka ba har sai gari ya waye maka to sai shi ainihin wato mai riwaya sai yayi iltifat ko shi Abu Huraira sai ce wa kanu ahrafa shay'in alal khair su kuma sahabbai sun fi kwaɗayin komai a duniya sun fi kwaɗayin alheri a duniya nan fiye da komai da zaran sun ji alheri to sun fi kowa kwaɗayin wannan alheri to madadin ya ce wa kunna mu sahabbai sai yayi iltifat iltifat a cikin ilimin balaga shine abin da bahaushe yake in ya gamu da sirikin shi da safe ko kuma da yaushe ne zai gaisa da shi madadin ya ce baba ka fito kana nan lafiya sai ce su baba sun fito misali kaga anan madadin ya ce su baba kun fito a'a sai ya kawo abin a jam'i kuma ya kai da damirin a kan ainihin wato mahaifin matar tashi saboda hausawa sun ce magana da mutum gaba da gaba da wakilan sunan shi akwai alamar rashin ladabi a ce kai ka ci kuwa yanzu za ka iya gaya babanka haka za ka iya gaya surikinka haka to shi ya sa sai ainihin ka ji bahaushe ya ce su baba sun fito ko su baba sun gana kuma yadda baban yake to shi ne iltifat sai abu yarora ya ce su ko sahabbai sun fi kwaɗayin alheri fiye da komai fakalan nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce amma innahu qad sadaqaka haƙiƙa gaskiya ga maka ayatul kursi tana maganin duk wani shaytani wa huwa kadhubun amma shi makaryaci ne to za mu zo mu ji wata riwaya ta wannan ainihin hadisi cewa har da ƙarshen ita bakara din wato daga amanar rasulu ayoyi biyun ƙarshen ainihin suratul bakara ta'lamu man tukhatibu mun muz salasa layalin tun tsawon kwana uku nan abu huraira ka san da wanda kuke magana kuwa ya ba huraira Kasan da yanda kuke magana kala la abu yace a'a kala annabi yace zaka shaytanu wannan ai shaytanin aljamili wannan hadisi bukhari ya ruwaito shi a nan inda ka ji na karanta lamba hadisi na dubu biyu da ɗari uku da goma sha ɗaya haka nan bukhari ya rawaito shi a lamba hadisi na dubu uku da ɗari biyu da saba'in da biyar haka lamba hadisi na dubu biyar da goma duk waɗannan wurare baki ɗaya al'imam bukhari ya rawaito wannan hadisi to mu haɗu da kai a karatu na gaba a jeren giyar kasar insha Allah na saba'in da tara za ka sha sharhi gamsashe game da wannan hadisi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk